ko za ka gaya mana me ake nufi da karfan fana? Karfan fana wata ciyawa ce wadda ake samunta a ƙauye. Shi ne abin da ake nufi da karfan fana. Ta ake nufi da karfan fana ka tabbata haka ne? Wannan haka yake. Malam ko za ka iya gaya mana me ake nufi da karfan fana? Ake nufi da? Karfan fana, karfan fana. Karfan fana. Eto eh to gaskiya ban san me ake nufi da karfan fana ba saboda ni ba fulatani ne ba cikakken bahaushe ba ne baba kuna ka gaya mana me ake nufi da karfan fana karfan fana to karfan fana dai ni a tunanin da nake abu ne wanda za ka samu babu komai an zuba abu ya ƙare gaba ɗaya babu shi a ciki to sukan ce da shi babu karkaf a misali ko ba haka ba yawwa to bayan wannan dai banda haka ba abin da na sani akan karfan fana a ko ka gaya mana me ake nufi da karfan fana karfan fana to abin da ake nufi a karfan fana alhamdulillah wannan wani zamani ne ya kawo mu Allah ya kawo mu cikin sa idan kin da an ce ana karfan fana ma'ana talauci yawa ke. hali na rayuwa da ake ciki kamar da zaki ga abu bi fi karfin mutum ba amma yanzu dan awo ma sai kiga ya fi karfin mutum shine karɓar fana am kula ka iya gaya mana me yake nufi da karfan fana karfan fana kankan fana abin da ake nufi da karfan fana wasu suna tunanin cewa cuta ce wasu kuma suna ganin kamar talauci ne wasu kuma suna ganin kamar irin abubuwan nan ne na wasa irin nada da to kin ji yadda wasu suke ɗaukan karfan fana a ku kuna ka gaya mana me ake nufi da karfan fana karfan fana a hausance tana nufin abin da babu shi karkaf ya ƙare kamar lokacin damina idan ruwa ya ƙare damina ta fita to ka iya cewa damina fana ta ƙare gaba ɗaya Hmm. Za ka iya gaya mana me ake nufi da karfan fana? Karfan fana? Eh, wani abu ne wanda ike kamar a ce mutumin da komai na sai kare zama bai da komai kaf haka. a ce ya zama shi karfan fana ne bai komai a cikin sa ga an tambaye shi wani abu sai ce ai karfan fana ne duka ba da komai shine hausar karfan fana za ka iya gaya mana me ake nufi da karfan fana eh karfan fana me ake nufi da karfan fana <laughs> Ah! Ah, Malam kuna ka gaya mana me ake nufi da karfan fana? Karfan fana? Eh abin da ake nufi da karfan fana akwai wani 'yan dattuttuka da suke faruwa a cikin aljihun mutum. So wannan ɗan dattin da yake a ƙasan aljihu shine dai ake ce masa karfan fana. So amma za ka iya gaya mana menene yake kawo wannan dattin shi a cikin aljihun? abin da yake kawowa ya danganta da irin abubuwan da mutum yake sawa wani zai ci kamar irin su gyada ko aya ko wasu abubuwa dai da burbushinsu zai iya zama a cikin aljihu wannan irin abubuwan su ne suke zama karfafan ka tabbata haka ne? da Allah ku danna subscribe domin samun sababbin shirye shiryen mu a cikin sauƙi